بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wata'ala da ya sake hada fuskokinmu a wannan yammaci na litinin na goma sha hudu ga watan jimadul ula a wannan shekara ta 1434 kuma daidai da 25 ga watan maris watan uku shekara ta 2003 miladiya alhamdulillah mun haɗa wannan masallaci ne da ke nan kwakwun go cikin garin mina fadar jihar niger domin ci gaba da karatu wannan littafin mai albarka littafin iziya a inda yake har yanzu muna cikin albabu sani babi na biyu da yake magana akan abin da ya shafi hukunce-hukuncen sallah yau da izinin ne duka a darasi na 27 za mu tashi a fasali na goma sha hudu ne cikin fasali-fasali da suke magana akan abin da ya shafi hukunce-hukuncen sallah darasin da muka gama ko fasalin da muka gama na goma sha uku ya yi magana ne akan abin da ya shafi sallar jami'i hukuncin sallar jami'i da falalar sallar jami'i to kuma lallai ilalla ya yi daidai da babi na goma sha hudu da ibiyo babi na goma sha uku domin babi na goma sha hudu yana magana ne akan sharuɗan limanci ke na kaga waccan falalar ba za ta samu ba da aka ambata sai wanda ka bi sallah ya tabbata cewar liman ne in bai tabbata cewar liman ba ne kenan wacan falala ba ta samu ba an ta kuskure ma ya zama na sallah tana buƙatar a sake ta guri ta shiga kuma wani rintsi Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsare saboda haka muke roƙo Allah subhanahu wa ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madauka Allah ta'ala ya mana jagora ya ba mu iko na bayanin abin da wannan fasali ya kusa da kuma aiki da shi قال الشيخ العلامة أبو الحسن محمد ابن محمد ابن خلف المصري abul hasan kenan mawallafin littafin ziya yake cewa faslun shurutul imamati tis'a malam Allah ta'ala ji shi da gafara yace faslun rabewa raba waccan maganar da wata sabuwar magana waccan magana magana ce da ta yi da aka yi ta aka abin da ya shafi falalar sallar jam'i da kuma hukuncin sallar jam'i wannan kuma wata magana ce ta daban shi yasa ce faslun yake shurutul imama tis'a shurut jam'u shart wance shurut jam'i ne na sharadi in wace a shartu shi ita ce al'alama kamar da bayani ya gabata lokacin da muke shurutul sara shurutul imama tis'a sharuɗan limanci kafin liman ya zama liman sharuɗa ne waɗanda suke guda tara ana buƙatar sai mutum ya cika su sannan ya zama liman idan bai cika su ba kenan kuma za a iya samun wani wanda zai tsaya a kai to shi kenan waɗansu sharuɗan in aka samu wani in ba a samu wani wato malamai sun ƙara ma juna sani za a yi ko da zai ba amma su sharuɗan kai tsaye kawai kai tsaye in ba a sami wanda ya cika wannan sharuɗan ba to sai dai kowa kuma ya sallarsa ba magana a yi sallar jami'i قال رحمه الله شروط الإمامة تسعة شرط الإمام شرط أن يقول قال رحمه الله الأول الطهارة فلا تصح إمامة من صلى محدثا متعمدا قال رحمه الله الطهارة الأول شرعي نفرقو تشكين ترى الطهارة شيني سركي لإمام يزمن ينال سركي سما ليتي فلا تصح إمامة فاتا إنغانتا كينام بتيبا limancin man salla wanda yi sallah muhdisan yana da hadasi muta'ammidan kuma da gangan duk wanda yi sallah da gangan yana da hadisi sallah shi ba yi ba wannan ji da ke ko ai a tahara ba sharadi ba ne ma na limanci shi karan kan sharadi ne na sallah domin al'amarin da ya shafi liman ya shafi mamu ya shafi masubuki ya shafi mai sallah shi kadai ya shafi mace ya shafi namiji dole ne masallaci ya zama da yana da tsarki in yi sallah bai da tsarki sallar shi ba ta ba wannan ji da ke ko sai dai akwai wata latifa sai ma ya ce amidan da gangan idan liman kenan yayi sallah da hadasi da gangan ya san yana da hadasi to shi sallah shi ba ba wannan ji ke ko tambaya na ita ce sallolin mamuta sallan mamu ta yi ɗaya kenan kuma mamu yana da ladan jami'i biyu kenan kuna ji da kyau ko saboda haka duk abin da ya shafi liman kaga nan an ce yayi sallar da gangan yana da hadisi to dalle kuma a ce yayi da kuskure idan liman yayi sallah da kuskure yayi limanci da kuskure ma'ana yayi limanci yana da hadisi bai san yana da hadisi bai ya manta yana da janaba kai tsaye wuce ba da sallah bai san yana da janaba ba sai da aka jima sai ya tuna yana da janaba to shine zai wankan janaba sai ya zo ya sake sallah shi domin ya yi sallah a lokacin mutalabbisan bil hadas kun lura da ke ko wannan zai sake sallah shi amma ma mu ba abin da ya shafi sallah su saboda ka ba magana ma ya ce da wani ku fa sake sallar ku ko ku fa sake sallar ku sallar ku ta riga ta yi shi din da ya yi zai sake sallah shi قال رحمه الله عز وجل الثاني ألا يكون مأموما فمن اقتدى بمسبوق أو بمأموم ظنه إماما بطلت صلاته قال رحمه الله الثاني شرع لنبي نوان دا زي زمان لمن كنغا شرع نفرق نوان دا زي زمان لمن يزما ينادى أريكي wana ji da ko idan ya kasance mai yoyon fitsari ne yana fama da cuta ta yoyon fitsari to sallar shi ta yi sai a samu wani ya ci gaba da bada sallah ba zai wuce gaban waɗanda ba sa yoyon fitsari ya zamana yana ba su sallah ba ana fata mun gane wannan da ke ko wanda yake mun yi wannan maganar an kuma ta ba a darasin ashimawi duk malam ya zayyano su irin wannan babi da qala rahimahullah allah la yakuna ma'muman kada limamin da kake bi sallah ya zama mamu kamar ya kai ka zo ka gan shi ka dauka liman ne wasu su suna bayan shi ashe shi ma yana koyi da wani ne a gabansa kuna ji da kyau ko sai ya zama da sai daga baya gane ai wanda kake bi a matsayin liman shi ma mamu ne ga limamin hita sama qala rahimahullah Allah ya kuna ma'muman kada ya kasance mamu ne sai malam ya tafsiri yayi bayani kenan yace fa man iktada bi masbuqin wanda i koyi da wanda yake masbuki an rigaye shi da waɗansu rak'o'i ya liman ya liman sallama sai ya miƙe yana ciko waɗannan rak'o'in da yake yi kana ji da kyau mana raka biyu aka wuce da shi raka ɗaya aka wuce shi raka uku aka wuce shi ya miƙe da yana ƙaro rak'o'in da aka wuce shi da su sai ka zo kai koyi da shi to yanzu anan kai koyi da kai koyi da mamuku kai koyi da masbuki kuna jina da kyau malam ya ce idan ka bi shi sallah a nan ba ka da sallah domin ka yi koyi ne da mamu ka ɗauki mamu ka mai da shi liman sai dai kuma muka duba da kyau malam ya ce fa maniktada bi masbuqin duk wanda yi koyi da wanda ya miƙe yana ciko sallah shine masbuki aw bi ma'mumin ko kuma yayi koyi da mamu zannahu imaman yayi zaton wannan mamun liman ne wannan zai ke ko shine masalar da na baya ɗazu kana shigowa masallaci sai ya ga ana sallah sai ya ga wani kai ga ɗaukar wannan da ka gani shine limamin ashe limamin yana gaba shi ma mamuni sai da gaba sai ya gane wannan fa mamuni sai malam ya ce baqalat salatu duk wanda yayi wannan sallar shi ta ɓaci to a daidai na abubuwa guda biyu malam illa sahu mana abu na farko fa manikta da bi masbuqin duk wanda ya koyi da masbuki masbuki kuma shine wanda aka rigaye shi da fara sallah wasu abubuwa sun kubuce masa ko raka ɗaya ko raka biyu ko raka uku ya miƙe da yana ciko abin da aka wuce shi da ya tashi yana wuce kowa to a daidai nan mamu ne ko masbuki ne na farko dai ba zai iya amsa sunan mamu ba kai tsaye saboda ne saboda karatun da muka yi darasin da ya wuce ran asabar a babu sahawi cewar idan a lokacin da liman ya sallame daga sallah kun fahimci wannan da kyau ko to sai ka miƙe kana ƙaro raka'o'inka to a wannan lokacin kamar da aka ya faɗa wa huwa kal musalli wahada kamar mai sallah ne shi kadai in ya rafkanuwa ta hanyar barin suna ɗaya suna guda biyu liman ba zai ɗauke mishi ba dan liman ya riga ya sallame shi saboda haka ga anan bai amsa sunan mamu kai tsaye ba ina ba ta mun gada wannan da kyau ko saboda haka batun koyi da masbuki na cewar ya miƙe yana ƙaro sallah sai ke kuma ka zo za ka bi shi ko ba za ka bi shi ba kamar yadda malam ya ce ba za ka bi shi ba to magana akwai nazar a kanta domin a wannan lokaci ba masbuki ba ma mu kake ba a wannan lokaci masbuki kake akwai hukunce hukuncen da suke shafan mamu a lokacin in sun shafe ka ba za su iya ba za su iya dauke maka ba kamar yadda muka ambata a lokacin da kake bayan liman sai kai nuwa liman ya dauke maka a lokacin da liman ya sallame ka miƙe kana ciko ka to a daidai wannan lokaci in mutum ya nuwa to fa limamin can bai dauke mishi ba masu Allah salamatu lafiya to amma idan mutum ya zo ya bi wani sallah gaba ta biyu kenan idan mutum ya zo ya bi wani sallah wanda kake bi sallah ashe ma mu ne yana damfare shi ma ga liman can yake bi yana bi sai da gaba sai ba an yi raka raka'a daya raka'a biyu sai ka gane cewa wannan fa ba ba liman bane mamuni to daga wannan lokaci zaka sake takbiratul ihram sai ka bi wancan kenan tunda malam yace batala salatu sallar shi ta baci kenan sai sai mutun ya sabuwar kullu sallah kira mutum ya shigo masallaci sai ya tantance tukunna sosai duk waɗannan tantance ne mutum ya yi kokari ya samu jami'in farko in dai mutum ya yi kokari ya shigo masallaci ya zo ya rako ina filfili da ake ya samu ya natsu yana sauraron sallah mala'iku suna ta roƙa mashi gafara a wurin ubangiji duk ba zai shiga cikin wannan rintsin ba to da yayi koyi da masubuki to da yayi koyi da mamu shi da yake a saman farko a saman farko gashi ga liman ina fata mun gano wannan dake kyau qala rahimahullah azza jalla na uku al-islam. ne ya kasance musulmi kenan duk wanda yi sallah da wanda ya yi wanda ba musulmi ba sallah kana ji da kyau ko duk wanda ya bi wani wanda ba musulmi ba sallah ba shi da sallah kenan saboda sharadi kafin liman ya zama liman sai ya kasance musulmi in ya zama kirista ko ba yahude ko ba ko ba maguje ko waye da in dai ba musulmi bane to wannan mutumi in mutum ya bi sallah sallar shi ba ta yi ba wana jina da kyau ɗaya kenan abu na biyu sai bayan lokaci mutum ya fahimci cewa wannan ba musulmi ba ne ashe kirista ne in shiga burtu ya zo ya wuce yake taba mutane sallah ya zo ya yi leƙen asiri ne na sati biyu ko sati uku ko sati hudu har ya wuce ashe yana nan a kiristancinsa in ya sujjada jesus yake kira a ubi billahi shaitan to ya hukunta sallar mutum in kuma ta mun ya ishmawi malam yace mai ishmawi yace zai sake sallah sai dai mu lura musulunci yana hukunci ne da zahiri kun lura da kyau ko a zahirin lokacin da ka bi shi sallah kai bai kallon musulmi ne saboda da izinin Allah ta'ala sallah ka ta yi nam al-islam musulunci duk wanda yake musulmi ka bi sallah sallah ka ta yi duk wanda yake ba musulmi ba dalilai sun tabbatar da shi ba musulmi ba ne wana ji da kyau ko saboda ya aikata ɗaya daga cikin abubuwan da suke warware mutum musulunci ba tare kuma da wani tawili ba ba kai ne za ka yi hukunci ka ce ai abu kaza da ya yi kafirci ne ba a'a dama abubuwan da suke warware musulunci sanannu ne an fayyace su sai ya mana kuma ya aikata su kuma iya sani ga duk wanda ya aikata wannan ya bar musulunci sannan kana da tabbas kai ne hukunci ba hukuncin ba musulmi za ka mai ba amma sai ka faka gefe guda ka yi sallah ka wuce ka samu mutum yana bokanci ne shi boka ne ka ce za ka bi sallah ai duk karatun ƙur'aninsa duk sa ba za ka bi sallah ba dan boka arme ka gano wanda ke ko baka da hukuncin da za ka yi mai haddi abin da yake a kanka shine ka zara sallaka ko kuma wanda kuke tambaya ko masu browsing eh, wanda yake za su shafa ƙasa su bubbuga ƙasa haka kun gane wannan da kyau ko ina son mu fahimci yadda al'amura suke akwai waɗanda suke akan daidai akwai waɗanda suke akan ɓarna fiye da inda kake zato waɗanda suke akan ɓarna sai su shiga laimar waɗanda suke kan daidai su ce su ma shi suke yi abin da nake nufi wasu akan daidai suke shine akwai waɗanda suke kamar yadda muke raba gado akan allo in ba kumanta da kyau ba in ba kumanta ba ake sa a ce a yi raban gado a rubuta a allo ko a zo na hau a rubuta a allo akwai waɗanda yake su a turɓaya suke yi suke fitar da waɗannan alƙaluma ɗin na raban gado ana ba zan fahimci da kyau wanda yake duk wanda yi karatu a zaure asalin karatu ba tsibbi ba don karatun zaure daban kun gane ko tsibbu kuma daban tsibbu ba shi da alaka da karatun zaure kwata kwata ba shi da alaka da karatun zaure tunda imam maliki wani halas karatun zaure yi karatun zaure ya karanta imam bukhari shi yayi ko baka taba ganin shi a cikin littafansa ba saboda haka karatun tsibbu daban yake ba shi da alaka da musulunci wannan karatun zaure kuma daban yake abinda muke bukata su ne waɗanda suke malamai ne na zaure su dinga furta irin waɗannan maganganun domin su wanke kansu kun fahimci wannan da kyau ko sai ga mana ana ganewa da masu kyau da marasa kyau in ba zama kowa ce shi ma yana zaure yake shi ma ai wannan bugawa da yake yi wannan shi ma wai gado lambobin gado yake fitarwa kuma da yawan su wani arne ne inda zaka bashi mutum ya mutu ya bar da da mata da uwa ya ba mutum ku kenan ba ya buga maka ya fitar maka da su sai ya ce ka maimaita sai ya sake cewa ka maimaita ba abin da zai iya fitar maka muka ga wa sudusu in dumma ilai sudusu fa asulu sariqu fi hadathu arba'atu yatabawa 20 ya rifa al-hisabu ajma'una saboda ka sai mu lura da kyau akwai wanda suke malamai ne ana fitar da fara'id gado ana fitar da ajurumiya duk haka ake fitar da ita a duk wanda yake dama tsabagen arna ne kawai za su watsa maka su ce taurarin sun kada sun yi gabas taurarin sun yi yamma taurarin sun yi gabas taurarin babu sa'a babu wannan da arna ne waɗannan abubuwa saboda ka duk mutumin da yake duba karka bihi sallah Allah ba ta mafiyanci wannan da kyau ana samu wasu malaman cikin su ku lura malaman cikin su ba lalle ne kenan in awadan su ne su zama malamai ba asalan amma a cikin su ne ake ganin su malamai sai a ce ai ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna al anbiya'i abin nan daga cikin annabawa akwai wanda iza ne duk wanda iza ne zanen sai ya kasance irin wancan na annabawan to yayi daidai kaga na akwai abubuwa a gaban ka abu na farko tabbatar da ingancin magana zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta inganta to ko kai inganta ba ɗaya kenan abu na biyu sanin zanen wancan annabin dan sai ka san shi ne sannan za ka yi in ko baka san wancan annabin ba to kenan mutum yayi na aljunu yayi ina fatan mun gane wannan da ke ko kuma da Annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda yayi nashi ya kasance irin wancan to fa za sharadi ne ko ba sharadi bane eh sharadi ne idan an ce abu sharadi ne ba lalle ne ya tabbata ba da Allah ta'ala ya ce qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin wannan bayanan ne cewa Allah ta'ala yana da ba da Annabi sallallahu ce lau anna fatimata binti muhammadin sarakat laqatatu laqata muhammadin yadaha da yana nuna kenan za ta yi ba a'azana Allah wa iyyaha rafi'in waɗannan al'amura duk su dabarun da ake duk yake kasan masihirci ne duwanda kasan duba yake yi ko bokanci yake yi to ba harka ka ba harka shi قال رحمه الله عز وجل الرابع الذكور فلا تصيح إمامة المرأة مطلقة الرابع شرط na الذكورة شين shine شي Limamin ya kasance na نمجي Wala تصيح Imamatu Mar'a tsora kalimancin mace bai inganta ba mutulakan kai tsaye in ce mutulakan kai tsaye kenan macen babba ce ko karama ta yau mata ne kadai ko ta yau maza ko ta maza da mata duk bai yi ba kuna jina da ke ko to magana ita ce ita kuma sallar ta fa sallar ta yi sallar mamun tafa shi ne ce ba ta yi ba ina fata mun gano wanda ke ko saboda haka abin da ya fi dai abin da ya fi tsafta shine ya na abin nan mata su yi wa su yi sallah kowace mace ta yi sallah iya karan kanta yafi don shine al-khuruj min al aula dan malamai sun kara ma juna sani za ta yi wa mata ita kadai ko ba za ta yi wa mata ba saboda hadith ummu warqa قال رحمه الله الخامس البلوغ فلا تصح إمامة غير البالغ في الفرض إلا لمثله قال رحمه الله البلوغ الإمام يكسن يا بلغ يا ما المكلف كينا ولا جري البلوغ فلا تصح إمامة غير البالغ saboda ka limancin wanda bai balaga ba bai yi ba fil a cikin sallar farilla illa li mislihi sai dai ire-irensa idan ire-iren shi ne masu shekaru irin nasa sai yi musu limanci to da shi da shi da su limancin su yayi wani ji da kyau ko wannan magana sai mana ya ce illa li mislihi sai ga irinsa kuma ya ce fil a sallar farilla to a sallar nafila fa kuna ji da kyau ko a sallar nafila sai ka bi wanda bai balaga sallah ba sallar ta yi قال رحمه الله البلوغ فلا تصح إمامة غير البالغ limancin wanda bai balaga ba bai yi ba limancin bai inganta ba fil a sallar farilla illa limisili sai ga ire-irensa sai na a abin da ke magana a nan shi ne, shi yaron da bai balaga ba sallah a kansa nafila ce kuna na da kyau kai kuma da ka balaga sallah a kanka wajibi ce yanzu idan ka bihi sallah mai wajibi ya fi mai nafila sallah kenan ina fata mun gane magana sosai shi yasa malam yace bai inganta ba sai dai ga ire-irensa saboda ire-irensa da shi da su duk sallar su nafila ce shi sa kai kuma ya fil fardi a farilla kenan ya halatta ka bi shi a nafila saboda da kai da shi duk yi tarayya a nafila to ina wata mun gane abin da inda ya faɗa to wannan kuma zai gini ne akan wannan sharaɗin zai zanna ne da gindinsa ya zanna daram akan ka'idar ya halatta mai farilla ibn mai nafila ko mai nafila mai farilla kuna jira da ke ko wannan maganar ita ce a babi na goma sha biyar babi na gaba kenan saboda za mu tsagaita maganar kamar da na faɗa wancan maganar a wancan karan za mu jinkirta maganar ba tsagaita ba za mu jinkirta maganar zuwa babi na goma sha biyar shuruɗu sihhati salatul ma'mum sharɗan ingancin sallar mamu to anan ne malam ya kawo su amma dai ala ayyati hal malamai suna ganin cewa ya halatta mai farilla ya bi mai nafila sallah saboda dalilai kamar haka dalili na farko ɗaya daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama ya kasance yana sallah tare da manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama sai kuma mutanen unguwarsu su jira shi ya koma ije yi musu sallah kuna ji da ke ko to ɗayan biyu ko dai wace i tare da manzan Allah sallama ita ce nafila a ubillah dan ya za a ce ka bi manzan Allah a matsayin nafila a zai raka bi shi a matsayin farilla to in ka ce wace i da manzan Allah ita ce nafila to kenan shi yana nafila manzo Allah yana farilla kaga me nafila ya bi mai farilla kenan ɗaya kenan wacce ya koma ya je yi da mutanensa to wannan wacce yi da mutanensa wacce sallah ce farilla ce in a lokacin da yi da manzo Allah nafila ce kaga kusan babu yadda za a yi ya zamana lokaci ne kuma ita ce sallah farko ya mai da ita kuma nafila ita ce sallah farko kuma a bayan manzo Allah kuma ta zama nafila kun fahimci wannan da kyau ko to kenan farilla iya bayan manzo Allah sallama da ya koma sai ina fila su kuma suka bi shi farilla haka dai malamai suke ta toji tojihi dan maganganu da قال رحمه الله عز وجل السادس العقل فلا تصح إمامة المجنون ولا السكران قال رحمه الله العقل هنكلي saboda kai cikin manufofin shari'ar musulunci kare hankali hankali ba karamar kima yake da shi ba isa musulunci ya haramta duk abin da yake bugawa duk abin da yake sa mai kuma ya dauki mataki akan haka sosai da sosai duk wanda ya sha abin da ake bugawa ya bugu yana sane ya sha giya ya bugu to hukuncin sa shine a zane shi bulala tamanin ba ga wani ba zai sake aikata irin wannan danyen aikin ba inna رحمه الله hankali hankali فلا تصيح إمامة المجنون limancin mahaukaci bai inganta ba kuna ji da kyau ko ku lura idan aka ce mahaukaci kar ka ɗauki mahaukaci shine kai wanda yake kan bola za ga mahaukaci din akwai mahaukacin riga wanda yake haukan nashi bai yi bai shiga can ciki ba kun gane wannan da kyau ko kamar yadda ake ake labari ake cewa wani mahaukaci ne biyo wani yana zuwa sai ya same shi sai ya kama sallah ko yana zuwa ya same shi yana sallah sai ma ku ce ya san sallar la'asar raka hudu ce ya gama sallar ya turke shi <laughs> kaga nan za ka iya cewa ya san sallar wai ce ya san sallar la'asar raka hudu ce sai ya koma gefe kaga nan ko dai dogon karatu ina akwai haka kenan kaga alhun dai hankalin bai dauke mishi cewar adadin sallar la'asar yake yi ba in la'asar din ce bai <laughs> da kyau ko so daga za ga haukan kala kala ne na wasu sai ga abin nan in kuma hakan nan idan ya zama na a iya irin waɗannan lokutan galibi haukan yakan yakan yawan matso mishi yakan matso mishi da safe ya sake shi da hantsi ya tayar mishi da rana ya sake shi bayan la'asar ya tayo mishi da dare farkon dare karshen dare ya matsaki to irin waɗannan lokutan sai a haƙura da limancin shi baki ɗaya kuna jira da kyau ko saboda ku lura a rana ɗaya kawai awa ashirin da hudu cutar ta mautsa mashi wurin su uku ko su hudu ko su biyar to ga irin wannan sai haƙura da limancin nashi baki ɗaya amma idan irin limaman nan irin mutanen ne da idan suka yi in abin ya taso ya ka abin na amma ya samu sauki yakan yi shekara ɗaya shekara biyu sannan can kuma zai sake tasowa to haka wannan akwai tazara ba abin nan kenan insha Allah ta'ala wa salam ciwon farfadiya ba ciwon hauka ne in ba lokacin da abin ya taso mashi ba a gani qala rahimahullah lassa sakran hakan nan ne maye babu yadda za mutum yana maye ka ce ba ka sallah sai dai kowa ya sallar shi in ga wannan sharadin idan aka rasa kowa sallar zai kun banci wannan da ke ko mutane hudu ne biyar shi da suke tafiya uku sun bugu ko kuma duk abu ga suke ya wa zai wuce wani ya ba wani sallah Allah ta'ala ya sauke kuma wanda ake gani shine mai hankalin cikin su shine dan malamin malamin kuma ya koma gefe ya je ya ya je ya ta ya ya ta da kanshi tukunna a to irin wadannan abubuwan duk bi halatta ba don haka duk abin da mutum ya sha yi maye kana ji da kyau ko in dai abu ge yake to sallar shi limancin shi bai yi ba ولكن بحالته يهوشي قبل بعد صلى الله تعالى يسوي قال رحمه الله السابع الحرية وهي شرط في الجمعة الحرية وجمع أه بابا بابا شي وانا زي بعد صلى أما وهي شرط في الجمعة وانا شرط إيش الجمعة أصلى الجمعة ني limamin juma'a dole ya zama ɗa ba bawa ba kuna jina da ke ko domin ne domin bawa yana cikin wanda yake juma'a bata zama wajibi a kansu ba kenan juma'a nafila ce akan shi akan bawa to in ya wuce ba ka sallar juma'a kenan kai da take wajibi akan ka kafu ne nafila sallah domin da malamai suke <laughs> suke kauce ba waɗannan sharuɗan da suke gindaya sisa malamai ce wani sharɗin fil juma'a kenan a san a khamsu salawat kana jina da kyau ko sallah azhar la'asar magariba lisha duk ya halatta bawa ya bada su kamar tunda kamar yadda take kamar yadda sallah take wajibi a kanka haka take wajibi a kan bawa ya halatta bawa ya bada sallar limancin azhar limancin la'asar limancin magariba limancin lisha limancin asuba duk ya halatta ya bayar amma limancin juma'a malam yace bai halatta ba dan me dan shi juma'a sunna ce akan shi ba wajibi ba kai kuma wajibi ce akan kuma yi magana da su qala rahimahullah azza wa jalla athani as-salamatu min al-fisqi bil jariha فلا تصيح إمامة الزاني وشارب الخمر قال السلامة من الفسق يا زمان الإمام يا من الفسق daga abubuwan da suke na fasikanci biljariha irin fasikancin ma da yake da gaban jiki ake yin su a'udhu billahi ba wai ba ne yana halin aikata wannan ba in dai ya sifantu da irin waɗannan abubuwa din tsara ka falata so ya imamatu zani bai halatta limanci wanda yake mazanaci ne an riga an san shi duk wata mai bora ta zo wucewa ta layi sai ta sai ta da zango a wurin nan nashi kuma ba karatu yake biya mata ba ko wata mai sai da kwai ko wata mai sai da gyada ko irin da ya tsofaffin nan ne ba tsofaffin kirki ne ba tsofaffin arziki ne in an ce tsoho ba wai lalle sai tsoho ko saurayi ne ko samari ne masallah salamata wal to duk wanda ya yake ya shahara da irin ya fatacce ne akan waɗannan badalar bai halatta ya bada sallah ba to ɗan zanafa eh eh eh bai halarta ko bai halarta ba kace me eh قال رحمه الله عز وجل وشارب الخمر هكا نا mashayin giya duk wanda aka san shi mashayin giya ne in dai karshen wata ya in dai kaga baya tangadi to babu komai a tare da shi amma dai dan samu karshen wata ne ko dan samu riba ko ne bashi ajiya ko waye sai ya koma bayan gari ya je ya take ko sai ya koma ya je ya ɗibi kowace ce ko burkutu ko ta kwalba duk wacce ya samu da duk wacce ko da ba yana cikin shan bane duk irin waɗannan munanan ɗabi'u ne muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sirrin shi madawaka ya yaye mu al'ummar musulmi da suke fama da irin wannan cutar wannan ba karamar cuta bace ba karamar bala'i bace yana cikin babban yabo da gwamnatin da ta gabata ta suke samu a wannan jiha ta Neja da yawa waɗansu iyalan ba su san albashin mazajensu ba sai da aka haramta giya tukunna sannan ma suka sannan suka san idan an yi albashi yakan iso hannayensu tunda dai kuma babu wurin zuƙaɗin gaba ɗaya الله تعالى ساك مشر الخير قال رحمه الله عز وجل التاسع القدرة على الأركان فلا تصح إمامة العاجز عن الركوع مثلا إلا أن يكون المأموم أيضا عاجزا عنه وكذلك العاجز عن أحكام الصلاة فلا تصيح إمامته إلا لمثله واختلف هل تصيح إمامة من لم يميز بين الضاد والظاء وإمامة اللاحن وتصيح الصلاة خلف المخالف في الفروع وتصيح الصلاة خلف المخالف في الفروع الظنية كالمالكية خلف الشافعي قال رحمه الله عز وجل التاسع شرع إن ترى نقل شيكينا mana yace al-qudratu alal arkan ya zamana yana da iko shi limamu alal arkan akan gabatar da rukunan sallah kuna jina da ke ko yana da ikon gabatar da rukunan sallah ma'ana yana da ikon karanta qur'ani dide ko ba yana cikin rukuni wa qira'atul fatiha da karatun fatiha kuna ji da ke ko yana da ikon yin ruku'i yana da ikon yin sujjada kana jira da ke ko to idan ba shi da ikon karanta qur'ani daidai fa ko kuma idan ba shi da ikon yin sujjada fa saboda haka sai dai ita ima'an ba shi da ikon yin ruku'i kana ji da kyau ko qala rahimahullah azza wa jalla al ala al-arkan ya zamana yana da iko wurin gabatar da rukunan sallah man riga mun yi maganar rukunan sallah shine kuma abin nan eh, alfasili na fara'idul wudu kai fara'idul sala farlan sallah qala rahimahullah fala tasiru imamatul ajizi saboda haka bata halatta ba limancin wanda ya gajiya anin ruku'i dangane da ruku'i matsalar dan ba da misali duk wanda ba zai iya ruku'i ba to sai dai ya zama mamu wana ji da ko sai dai ya zama mamu illa an yakuna al-ma'mumu aidan ajizan an sai dai idan shi ma mamun ya kasance ba zai iya yin ruku'i ba na sallar salamatu lafiya duk gaba ɗayan su a mota suke tafiya su su biyar suka yi hatsari duk suka balle aka zo aka jera su reras aka yi musu ɗori kun lura da ke ko saboda sai a matsayar da liman gaba wajen ɗorin kenan sai zama na ga su a zaune suna fama da kariya kuma suna sallar jami'in su shi wanda limamu shi ma a zaune yake su ma mamun duka a zaune suke ina fata mun fahimci wannan da kyau qala rahimahullah illa an yakuna al-ma'mum aidan ajizan an sai dai idan shi ma liman din ya kasance ya gajiya ba zai iya wannan ba haka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وإذا صلى قياما فصلوا yi وإذا صلى قعودا فصلوا قعودا اللي من يأسعيك يأسعيك يأسعيك قال رحمه الله وكذلك العاجز عن أحكام الصلاة hakan nan wanda ya gajiya ba zai iya ba da hukunce-hukuncen sallah ba ina ta mun gane wannan da ke wato zai iya yi wake nan in ana takaddama a cikin limancin wani masallaci waye liman waye liman kan yi duk a cika waɗancan sharuɗan guda takwas da suka wuce amma wannan sharaɗi na tara ɗin sai ya zama ya yi bulo mana yake cewa wa kazalika al'ajizu ana ahkamis sala hakan nan wanda ya gajiya dangane da hukunce-hukuncen sallah in an tambaye shi hukunce-hukuncen sallah bai sani ba saboda ne gadin gidansu ne limancin a to na ba addini ba ne cewar ya gada da yau shekara talatin gidansu ne yake liman yana gidansu ne yake limanci yana limanci ne gidansu don a lokacin akwai liman wani shi da ke ko yanzu kuma liman ya rasu shikenan sai a samu wanda ya cika sharuɗa ya zo yi kwata-kwata ba magana gado a ce wai ana gadon limanci babu shi baje kolin dalilai ake yi karatu ne yake magana kai tsoron ka sai ga an ɗauko liman ko dan dai yana gidansu ne yana karanta garin mangarubi yana karanta wala rali yana karanta waye yana karanta waye a ce shi ne liman ya za ya yi gidansu ne gadon gidansu ne ba za ta bar gida ba ina fatan mun fahimci wannan da ke wannan jahiliya ce fitik a tabbatar wannan ba shi da alaka da musulunci inda yana da alaka da musulunci da abin nan abul hasan da bai ambace shi a cikin littafin shi iziya ba wa kadhalika al-ajiz wa ahkamus sala ya gajiya dangane da hukuncin hukuncen sallah akwai ta masallaci ana yana cikin manya-manyan masallatan garin nan ba ake sallar asuba ake rafkanuwa ba a yi alkanut ba aka rikice gaba ɗaya masallacin wani kabali ya za'a yi ko ba'adiya ya za'a yi har ya kai gargara ga wasu suka koma gefe suka sake sallar su ina ba da mun ci wannan da ke ko wanda ke inda neman din yayi da tunda ne jagoran sallar ya manta dai alƙanun din ba a sallar asuba mustahabi ce kuma tunda muka taso daga akhdari inda za a bada misali akan wanda ya bar mustahabbi a sallah ba kabaliya ba ba'diya a kansa to alqanun ake bayarwa ko ba shi aka bayar a akhdari shi aka bayar a shimawi da muka zo izyama ita aka bayar cewar ba kabaliya ba ba'diya amma ga aka zo ana ta maganganu ana ta maganganu ana ta maganganu har abin ya dan wawwatsa ne haka cewar an manta ba an yi nuwa ba yi alkanut ba Allah fata mafiyanci wannan da ke tsoron ga mu sani haƙƙi ne na limamai su karantar da mamansu ba ana faɗan hukunce hukuncen sallah ne ba wani liman ya san hukunce hukuncen sallah ya ɗinke su a zuciyarsa ba a'a ya sani ne don ya karantar da waɗanda yake mai sallah in aka bar masallaci sai dai a yi hamsu ta kaɗai a fita wanda an tawaye masallaci kuma ba don haka ake masallaci kaɗai ba in dai don a yi sallah ne salloli biyar kaɗai a fita to ba za haka ake masallaci ba don masallaci na rasu sallama ya gina ba a kan salloli biyar kadai ya gina ba mun karanta da lokacin da Annabi sallama yi baki daga Najran lokacin da muke suratul al-imran a tafsiri nan masallaci ya sauke su domin nan ce makaranta ne yake karantarwa matar da ta zo ta ce ya rasu rasulullah ka aure ni na ba da kai nan masallaci duk abubuwa da aka yi nan cikin masallaci nan ne wurin sallar nan ne wurin koyar da ake sallar ba makaranta hadisi ba ya hau mimbari ɗab ɗab ɗab ɗaya nuna musu yadda ake kaza nuna musu yadda ake kaza kenan da a ce ba nan ne makarantar ba da sai a ce a sai ya fito daga aji sai aka zo aka shiga masallaci sai aka kaza aka kaza aka kaza za ka dole a karantar da mutane addini a masallaci a samu lokacin da ya dace da su don bayan magariba da isha ne ya dace da su sai a karantar da su wataƙila in ku ya dace da ku wannan lokacin su bai dace da su ba bayan asuba ne ya dace da su wasu kuma a'a bayan sallar isha ne ya dace da su wasu kuma a'a bayan la'asar ne ya dace da su a dai samu lokacin da ya dace da su da mutane a karantar da su addini wannan shi ne a karantar da su jama'i bai daya a karantar da su kuma wanda ya zo gida kuma a sake biya mai shi kuma a mai karatun shi na musamman dan idan ka ce a'a sai wanda ya zo gida zaka biya wanda ya zo da zaka biya mai ba to wani ba zai taba samu ba dan ba shi da lokaci amma minti goma sha biyar da zaka bayar bayan sallar asuba a matsayin ka ne liman ko bayan sallar la'asar shine zai karu shine zai rabatu shine zai samu amma dai ranka zauna a zaure ne ka ce sai wanda ya zo wanda bai zo ba ka ba za ka kai mai ba to kuma aka da aka da yawa mutane ba za su yi ba wannan kuma sananne ne raka wannan wajibi ne daga cikin limamai raka in liman ba zai iya bada da hukuncin hukuncen sallah ba to bai shiga cikin yan takara ba walla ya ce ana takara ana kashe kuɗi ya sai da gona ya sai da waye ya sai da waye ko dukkan akan limanci la ilaha illallah wanda yake ko dan takara bai shiga ba dan da an ce wai zai ce a ya samu na sallah ya iya fatiya zuwa alamtara kaifa ko ba zai ce ma alamtara kaifa zai ga ya ce alantara kaifa a kai sai bai shiga cikin yan takara ba ana maganar ya zamana ku lura ba an ce ya haddace bane sai dai idan ya zama yan takarar kowanne su gogagge ne tajwidin ya yi daidai sai dai ɗaya ya haddace biyu suna da ɗaya ya haddace ɗaya yana da arba'in ɗaya yana da hamsin ya za kenan eh, a wai sun cika ne duka a nan ne ta samu bambancin sai mai musulun ya zama liman na farko ko ba na biyu kenan ko yau ba shi kenan ba yawwa قال رحمه الله عز وجل فلا تصح إمامته إلا لمثله limancinsa shi da bai san hukunce-hukuncen ba bai yi ba sai ga ire-irensa waɗanda ba san hukunce-hukuncen kun gane da kyau shi da yake tana da tana da ƙarfi ba a san a faɗe ta shi ma ba zai so a faɗe shi ba saboda wannan ya ishi jahilci illa shi kan shi jahili ba zai so a ce shi jahili ba ne sai ya ta faɗa me aka ce da shi jahili kun lura ke ko da sai ka ce shi jahilin sallah limancin shi ba zai yi ba sai ga yan uwan shi jahilan sallah to aka jumla ta yi ta yi kauri ta yi zafi da yawa ko saboda ka yan uwa ba abin dariya ba ne wallahi haka duk wanda bai san ke hukuncen sallah ba duk za ka ga daga cikin su ne ai kafin kai ruku'i ya taso kafin ka taso ya kai sujada kara Allah ta'ala ya sauke قال رحمه الله عز وجل wannan hukunce-hukuncen sallah kenan baki ɗayan shi wanda ya shafi furu'ur sallah eh, wannan wannan hukunce-hukuncen sallah fa ba wai kabaliya da ba'adiyya ce kaɗai ba balle a ce wai wasu ne an so suna takarar limanci sai aka ce awa da ko kabaliya da badiya ma ba shi da ita sai tafi kasuwa yana neman kabaliya da badiya wajen yan littafa ina ake da kabaliya da badiya amma labarai ne ake fara ina ba ta kun fahimci wannan da kyau hukuncin hukuncin sallah sau nawa ana idar da sallah liman ya dan samu tangarda ba zai iya yi wa mamanci cikakken bayanin abin da ya faru ba abin da ya aikata ba wai kuma kamar da na faɗa ba ya ta kaitu akan kabaliya da ba'adiyya bane ba don su ne wanda wanda mamu galibi suke sani amma dai sauran tafri'at na sallah tunda shi liman kaman alƙalin sallah ne isa ga harkokin daidaita aure sai dai ya nasiha ya sauka abin nan baya alƙalancin aure shi kuma alƙali nan ya fi ganin cewa ɓangaren alƙalanci kenan ko yawwa ɓangaren alƙalanci ya san shi gefe kusan alƙalanci in an shigo masallaci kuma sai ya zama mamu tunda liman shine alƙalin sallah ciki da wajenta da hukunce-hukuncenta kullum su yake karantawa don a kullum shine limamin ta sobiya biyar ina fata mun fahimci wannan da kyau to dole zama liman ya san hukunce-hukuncen sallah in kuma limamin juma'a ne ka ƙara hada hukunce-hukuncen sallar juma'a ba wanda an naɗa shi liman shi kenan sai ya iya hudu ga suna ya iya hudu ga ɗaurin aure ya iya abin nan wankan gawa ya iya kaza waɗannan wanda yake in ana batun sallah waɗannan duk ba ta so ake yi ba tukunna asalin sallah wacce ike guda biyar din ita ake magana hukunce hukuncen ta in gano wannan da kyau ba haka za ga ana ta yi a wurare ana ta koya mai ga yadda ake rubuta hudu ba ga yadda ake karanta hudu ba har yara ma hada ta hudu ba Masu Allah salamatu wal afiya da waɗanda abin ya shafa za su kula an zo tantance liman ya zama na ba wai ba wai gonaki za a sayar ko yana da wani kani ko yana da wani wa daga shi ya tsaya mashi har ya samu wannan limancin ko wannan barkonan shi ko wadansu abubuwa kana dariya waɗansu abu Allah ko wallahi in ka ga yadda ake fafutuka kan limanci kai sai ka ce wa mutane ne suke samu anan an ba za ka ce ba kuma ba shi yake raɗa suna fa su shi ne man zakatul fitri shi za a kawo in yanka hakikan nan akwai wata jakar malam alhalin kuma ya kan alhalin ba abin da ake dauka a jikin dabbar hakika ake baima wani wanda ya wani wanda ya aiki akan hakika a ce a bashi dan yayi yanka ko a bashi dan yayi fida duk babu wannan musulunci bayanan suna can gaba wannan jina da ke ku qala rahimullah wa malamai sun kara mu juna sani hal tasihu imamatu man lam yumayyiz baina dad wal shin ya inganta ya halatta limancin wanda yake baya iya bambancewa mallam yumayyiz wanda ba iya bambancewa baina dad tsakanin dadun wa da za'un tsakanin rabi da zamul hannu kuna ji da ke ko limancin shi yayi kome ba wala dalil sai ce wala dalil kun ji wala dalil sai ce wala dalil wa man dalla sai ce wa man dalla kuna jin ɗanɗanon da'un ko to wanda bai iya bambance su ya halatta limancinsa wa imamatul lahin da limancin wanda yake kuskure a karatun sallah ya halatta limancinsu ko bai halatta ba bari ɗauko mana abin da mai sharha ya karanta mai sharhin littafin iziya ya ce واختلف هل تصيح إمامة من لم يميز بين bakin kenan ko sai ya ce abu sadi wa sin ko bai bambanta tsakanin sadin da sinin malam ya ce tsakanin gadun da da'un shi goma shari ya kara tsakanin sadin da sinin saboda haka sai ce sun mun bukumun umin fam la yarji'un sun mun bukumun ba abin da ya dame shi kullu da kayan ko sunnun bu kuma ai sinin ne ba ba sadun bane kullu da kyau ko to fil fatihati a cikin surat al fatiha kama fil kama naqala al muwaq kama wanda mai littafin muwaq ya rawaito aw ghairiha ko wacce ba fatiha ba kenan sura kama huwa zahirul musannif kama yadda yake shine gundarin abin da mai iziya ya faɗa mai iziya bai ce fatiha ko wajen Fatiya ba ko faɗa qala rahimahullah wa mawdu'ul khilaf inda ake sabanin har ta su imamatu liman lam yumayyiz bainahuma shin ya halatta hal su imamatu liman yumayyiz bainahuma shin ya halatta ya limanci ga wanda zai wanda yake shi yana iya bambancewa tsakanin dadin da ba'ul tsakanin sadun da sinu shi yana bambancewa ya iya ya gane bambancin su to shi da bai gane ba ya halatta ya wuce gaba ya bayan sallah kana ji da ke ko kenan ashe idan a ire-iren sa ne waɗanda ba su gane ba ba sa iya bambancewa har shi ma kwara shi da yake ta wala bolin wani wala rali yake cewa ngane ko walam yajid imaman siwahu kuma bai samu wani limamin da zai yi koyi shi ba in ba wannan ba in ma bi an kaddama wahda watakila shi wannan da bai bambanci tsakanin jadu da dawon din shi ya wuce gaba yana sallah ya yi raka ɗaya kenan sai kai kuma ka zo da kake bambancewa sai ka bi shi kenan lokacin da za a fara sallar wanda yake bambancewa bai zo ba abin nan bi an kaddama wahadahu musalli wala yusalli yana sallah kenan wala mai jira ghairuhu bai samu wannan ba bai samu wani ba aw qama bi zalika al ma'mum mani'i bi man'ihi ko kuma wani abin da zai hana ma'mum shi wanda yake yumayyiz kenan zai iya wucewa ya fara sallah wani abin kuma ya hana shi kun lura da ke ko ta ganye ko bai tsarki ba ko kuma gurgu ne ko dai makamantansu qala rahimahullah wa huwa raji wannan magana ta biyu ita ta fi cewar ila idan ya zamana shi mamun da yake bambancewa tsakanin ba'un da dadun da tsakanin sadin da sinun akwai wani abu da ya hana shi wuce ya bada sallah to idan babu wani abu ba idan haka kawai babu wani abu ne ba sallar shi ta ko bace ba akwai hatsari akan sallarsa bari mu ji qala lakin ma shakka Allah yajid imaman ghayrahu da sharɗin in bai samu wani limamin ba duk ana wannan magana ta yi ko ba ta gani in bai samu wani limamin ba in ya samu wani limamin ba. zai je bishi ne zai ajiye shi wa illa fal butlan in ko ba haka wato sallar ta baci muttafaqun alaihi wannan fa sallar ta baci ittifaqi ne fa aw tabtulu salatul muqtada bihi ko kuma sallar wanda yake yin koyi din mun kenan ka ɓaci wa lam yajid mu'alliman bai samu wani wanda zai koya mai ba walau da alwaktu ko da lokacin yayi yayi kunci haka wa alai kathiru min ulama to akan wannan ne wai in bai samu wani wanda zai iya koya mishi ba saboda kuncin lokaci kafin a koya mishi lokacin sallah zai fita ba shi mai baƙar lokaci ba kafin a koya mai iya bambance tsakanin sabin da sinin tsakanin kha'un da kafin tsakanin dadun da sin da ba'un kafin a gama biya ne lokacin sallar zai fita to shin za a yi runguma da a yi cakuɗa a yi sallar haka ko koya ake ciki ba sai da malamai suka ɗauki karatun da ba haka ka ɗauki shi ko wannan fa in ji mai shani iziya kenan wannan sunan shi nihayatul qawl mufid fi ilmi tajwid kana ji da ke ko a ciki ya bayyana cewar kuskure a karatun qur'ani ya kasu kashi dan yace wa imamatul lahin da limancin mai kuskure yace akwai akwai kuskuren da yake kowa da kowa ya san shi da zaran an yi kuskure zaka ji kawai tsigar jikinka ta tashi dan da zarar yadda wani ya karanta qur'ani kawai ka san yayi ban kaura ce wannan kuskure ne ga kowa ya riga ya san shi to wannan yana da hatsarin gaske akwai kuma kuskuren da yake a'a babu wanda ya san shi sai masana harka akwai kuskuren da yake canza ma'ana akwai kuskuren da baya canza ma'ana kamar bambanci tsakanin abin nan kamar bambanci tsakanin gunna da rashin gunna faman ya'mal da faman ya'mal kaga faman ya'mal an yi idgham ba ai gunna ba faman ya'mal an yi idgham kuma an yi gunna sai da mana ya karanta faman ya'mal bai yi gunna ba ya yi kuskure amma bai canza ma'ana ba ya yi kuskure ne a ruwayar da ba ta khalaf ba kun gane ko fil ya'i wal ghabi duna ha khalafun tala inji shatibi rahimahullah azza wa jalla wannan zai nuna maka tasiri kenan amma idan ya kai ga canza ma'ana to wannan al'amari kuma ya riga ya kasanta in dai ya ke ga canza ma'ana al'amari ya kasanta misali na sha maimaita mana a tafsiri kharaja ya khuruju kharaja ya fita ya khuruju yana fita akhraja ya fitar yukhriju yana fitarwa sai ka ce yukhriju hayya min al-mayyit yana fitar da raye daga cikin mata ce sai ya karanta ya kharuju hayya a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi ya kharuju hayya min al-mayyit a'a wannan ba qur'ani bane ba bari karanta mana abin da wani malamin tajwidi ya faɗa yace wa zakara shaykh abul iz al-qalasani في ذلك شعرا فقال يا سائلا تجويد ذا القرآن فخذه ديت عن أولي الإتقان تجويده فرد كما الصلاة جاءت به الأخبار والآيات وجاحد التجويد فهو كافر فدع هواه إنه لخاسر وغير جاحد الوجوب حكمه معذب وبعد ذاك إنه يؤتى به لروضة الجنان جن جنات لروضة الجنات كغيره من سائر العصاة إذ الصلاة منه لا تقبل ولعنة المولى عليهم تنزل لأنهم كتاب ربي حرفوا وعن طريق الحق زاغوا فانتفوا يأتي يا سائلا تجميد ذا القرآن ya mai tambaya dangane da tajwidin alqur'ani wannan ji da ke ko mai karatun tajwidi ya mai tambaya dangane da shi fa khufdu dita an ulul itqan karbi bayani daga wanda yake sun gane sun lakanci tajwidin tajwiduhu karanta qur'ani da tajwidi li'annahu bihi ilahu ansala dan Allah ta'ala ya saukar da qur'ani da tajwidi ba ya saukar da shine garau garau ba so karanta mai littafin sa garau garo haka Allah ta'ala ya sauke yace farkin kama salatu karatun qur'ani da tajwidi farilla ne kamar yadda sallah take farilla ja'at bihi al-akhbar wal ayatu hadisai da ayoyi duk akan wannan suka warattalnahu tartila faman lam yujid al-qur'anu qur'ana asim duk wanda bai gane da qur'ani da tajwidi bai laifi li'annahu bihi al-ilahu anzala dan Allah ya saukar da qur'ani da tajwidi saboda ka damsul basirati ne da hana gaskiya ce karatu yan izala ne karatun mai izira dan izala ne mai shanin izira dan izala ne ba ga abin da suka faɗa din nan ba sannan waɗanda suke zuka yan izala in ka ji ƴaƴansu suna karatun qur'ani ko su gare gare ƴaƴansu suke karanta qur'ani da tun yadda ƴaƴansu suke karanta qur'ani ka san ba wala rayani suke karantawa ba to me yasa suka sa ƴaƴansu suke tajwidi fitik tsantsa amma kuma ƴaƴan wasu a ci shi kuma abin nan ne inda izala ne da tirke na tayi tutu a gidan shi qala rahimahullah wa jahidu tajwid fa huwa kafir ce duk wanda yake jayayya kan tajwidi kafiri ne fada hawahu innahu la khasir kyalehi da son zuciyar shi shi asararre ne wa ghairu jahidil wujubi wanda ko yake jayayya shi dai ba yana jayayya ne akan wajibi ba kawai kowa ya karanta kenan ko a'udhu billah wa ghairu jahidil wujubi hukmuhu wanda yake jayayya ba a kan abin da ya shafi wajibi ba hukumar hukuncin samu mu'azzabun wanda za a azabtar da shi ne ranar alkiyama wa ba da zaka innahu innahu yuta baya kuma za a zo da shi zuwa gidan aljanna ka gairi min sa'ir al-usat kamar sauran dai masu aikata laifi idh salatu min la tuqbalu sallar su ba a karbanta sallar ba a karbanta wa la'anatul maula alaihim tunzalu tsinuwar Allah kuma akan su take sauka kun lura da kyau ko Allah ta'ala ya ce illa man khashiyar rahmana bil ghaib ko wa abin nan wa khashiyar rahmana bil ghaib sai ji tsoron Allah mai rahama a boye khashiya rahmana ya ji tsoron Allah kenan ko shi sai ya karanta khashiyar rahmanu bil ghaib Allah ya ji tsoro wannan ya kafarta. in bai sani ba abin in ya sani in bai sani ba kuma ga tsinuwar Allah ce a kansa don yana tsammani yana karanta qur'ani ya karanta isbi kaza yana da ladan kowanne harafi tsini cikin Allah ce akan sa to haka zaka ka su da yawa mutum yana karanta qur'ani yana jagalgala qur'ani yana canza qur'ani zaka ka ƙi bin mutum sallah ta ɓangaren aqida in aqida shi ta zama garau ko da iya karatun qur'ani kullum da ke ko kenan ko zaka ka bin mutum sallah ko da aqida shi daidai ce in bai iya karatun qur'ani ba tunda sharuɗan tara ne sai an haɗa su ba wani sharaɗin za a ɗauka a ajiye wani ba ina fatan kun fahimci wannan da kyau saboda haka zaka bi mutum sallah saboda aqida aqida hisali ma ce na'am kuma zo da karatun qur'an shi ya zama salim in karatun qur'an shi ya zama ɗebe ɗebe to shi ma kuma ba za a bi sallah ba sai ya hakura sai a bi wanda yake tsantsa karatun qur'an wannan ne daidai ina fatan mun fahimci wannan da kyau malai cewa la'anatul maula alaihim tunzalu tsinuwar Allah akan su take sauka li annahum kitaba rabbi harafu domin su sun karkatar da littafin ubangiji kamar da na faɗa ma ƙara wasali yana canzawa rage ƙara kalma canza mafita kuna jira da ke ko canza mafita alhadimu shi ne rugujewar abu kun da ke alhamdu shi ita ce godiya sai ya karanta alhamdulillah amma akwai tashin hankali sosai da sosai akwai tashin hankali sosai da sosai shi yasa da izinin Allah madaukakin sarki a ranar juma'a ta sama ba mai zuwa ba kuna jina da kyau ranar juma'a ta sama ba mai zuwa ba da ranar asabar ta sama ba mai zuwa ba za mu ware su don sauraron karatun kowa da kowa a wannan masallaci duk wanda ake wannan karatun da shi ina fata mun mai wannan ya tabbatar ranar juma'a ta sama babu tafsiri ranar asabar ta sama babu karatun iziya za mu saurari karatun kowa ne wanda ike yi a sallah ba mu je karatun qur'anin ka duka ba adadin fatiha da masan kana karanta ta da surorin da ka san galibi inda za a ce da kai wuce ka bada sallah ko kuma ko kai ne za ka bada sallah su kake karantawa to su za mu saurara akwai wanda zai sake maimaitawa karatun sallar da kake yi bayan fatiya inda za a ce wuce ka bar sallah don dole aka ce wuce ka bar sallah ya san wuraren da ya fi kama wani fahimci wannan da kyau ko to waɗannan wuraren da galibi su kake wucewa ka ba mutane sallah da su su za ka fara ba mu tukunna in mun gama karɓan su sai mu dawo kuma sallah ka kai kai kaɗai galibi wace ka fi ja kun fahimci wannan da kyau su za mu saurara da izinin Allah ta'ala ranar juma'a ta sama ina maimaitawa da ranar asabar ta sama ranaku guda biyu in ya ce mu hada da lahadi ne duk za mu hada da lahadi in ya kama mu kara da litinin ne za mu kara amma dai waɗannan kwanaki biyu su muka ware za mu saurari karatun qur'anin kowa akan wannan magana ita ce ka'ida don a je a gyara mutum ko fahimci wannan magana da kyau mun ba da wannan ne don ka je ka ta kwani kenan ko idan ba mu ce zuwa ba muka ce ta sama kai kuskure a gyara maka babu komai a ciki wannan bai makara ba kaga wanda ya makara shine wanda yake can gefen titi ana ta tura mai a bluetooth yana ta turowa kawai shi kenan wannan shine makara ko shekara shi goma sha uku kuwa amma ka yi a gyara maka wannan ba shi ba ne matsala ita ce ka yi sallah a ce ba ta yi ba wannan shi ne hankali wannan jina da ke ko sai ka tajwidin qur'ani Allah ta'ala ya sauka da qur'ani nema da tajwidi duk wanda bai karanta qur'ani da tajwidi ba ya aikata laifi mun karanta da ku a cikin akhbari na akhbari yace wa man ghalita fil qira'ati sajada ba'da salam duk wanda ya kuskure dan ya dan tsoma wata kalma ko wani abu zai yi ba'diya sai ya yi ba'diya yanan ba'diya nawa ce akan mutum sai an yi magana a ce wasu na karatun kakale ko suna karatun kaza duk manna inda alkhairi ne masu hana mutane alkhairi ne su ba su karanta ba kuma ba su bari sun je sun karanto ba wajibi ne a tsaya karanta qur'ani daidai kuna fatan kun fahimci abin da na faɗa kun ga maganganun shi yasa na ɗauko mana daga maganar magabata gaba ɗaya kan harkar tajwidi din mun ta karanta magana a imamul jazari tajul qurra shaykhul qurra man lam yujawwid al-qur'ana afimu duk wanda bai karanta qur'ani da tajwidi bai yi laifi ba magana wai yana da lada batun lada ba ta shi ake yi ba man yusina da yadhkar bin rasha duk wanda ya kyautata tajwidi to wannan ya samu shiriya zai samu lada zai samu kaza zai samu kaza daga wajibi ne muna cewa da kai ka karanci qur'ani ka kammala karatun qur'ani a ce mai hukunci a kama nuna sake na watanni mai hukuncin madda baka sani ba wannan ba laifi ne. kana jira da kyau ko saboda gaya wurin karatun qur'ani ita ce saunul lisani an al-khata fi kitabillah akan da harshe daga barin kuskure a littafin Allah wannan shine abin da yake tajwidi shine manufa ta tajwidi saboda haka abin da ake so karanta qur'ani daidai sai kuma aka za ka tambaye ka hukunce hukuncen tajwidi sai kuma ka kawo su daidai to ya zama nurun alamu amma da wani nan ya san hukuncen hukuncen tajwidin filla filla amma kuma in an ce ya karanta bai iya ba wani ba abin da ya sani dole da ke ku saboda babban manufar ita ce karanta qur'ani ne uwa wannan maganar na cewar wanda bai iya karatun qur'ani ba ba zai ba malamai ba sun yi magana ne in mun tattara maganar mu akan ire iren sa da ba su iya ba nan da ba aka ba da su sauci ba Ina jira ne ko amma akan wasu wanda suka iya wannan fa ba magana kuna ji ba illa sai dai in lokaci ya kuntata in aka tsaya za a koya za a kaza za a kaza to lokacin sallah zai fita to shin za a tafi da ita haka ko ba za a tafi da ita haka akai wa dole a tashi tsaye a koyi karatun alqur'ani mai girma ba a ce dole sai ka haddace ba nau kenan ba a ce dole sai ka sauke ba amma dole ne ka karanta shi daidai ka kuma waɗanda kake koyarwa kada ka yaudare su dan da yawa za ka je wata walima shi yasa da yawa suka daina zuwa walima qur'ani dan za ka garau garau ake karantawa ba wai bi fa da aka mai walima wata watakila kafin ya walima dan an yi kamfin nashi an tsare hisaci uku ana ta biya mai ana ta biya mai ana ta biya mai amma wanda ya zo ya karanta akan mumbari ranar walima sai ga sai yana ja tana jin shi to yana ga sauran sauran wuraren kuma a cikin qur'ani kun lura da ke ko in ka ja mai liyuri ya huke bai wari sawata shi zai ce kai qur'ani ne kuwa ko kuma ya kubki bufiyahum wal ghawun ba mai waɗannan wuraren ba a a wurare ya karanta ba ya goma fallasa wajibi ne akan dukkan musulmi ya karanta qur'ani daidai yawwa rashin karanta qur'ani daidai ba zai rasa ala wannan masifu da suke afkawa suke afka ma al'ummar musulmi suke afka ma duniya ba zai rasa alaka da rashin karanta qur'ani daidai ba ina ba ta wannan da kyau ba zai hana sai a ce an dauko qur'ani an sauke su kaza ashe duk duk wani yare aka karanta ba qur'ani aka karanta ba larabci aka karanta ba saboda an gara kamar ta zuwa ko menene mai ko in uwa wallahi tallahi a tashi a kama karatun qur'ani a karanta shi daidai abin kenan da nake magana wanda suka gudu su dawo wasu limaman masallatan sun tsaya tsayin daka wurin koyarwa amma wani sai ga da an idar da sallah inda ka san a akan gawayi yake kan wuta yake fit ya buce ya karanta karatun sallar shi bai yi ba na iyalan shi bai yi ba na waye na waye bai yi ba Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsare mu qala rahimahullah wa tasiru salatu khalf al mukhalif fil furu ya halata sallar wanda aka saba mashi a hukuncin hukuncin furu'a azzanniya wanda yake ga ana magana ne akan wa ijtihadi ne ya kai ya halatta kalmaliki kamar wanda yake bin mazhabar malikiya khalfa shafi'i yayi sallah a wurin ba shafi'i ya halatta kana jira da ko ya halatta wanda yake malikiya ya bi shafi'iya wanda yake shafi'iya ya bi hanabila ko wanda yake hanafiya ya bi malikiya duk wannan yayi المخالف قال رحمه الله وتصير الصلاة صلى إن كانت خلف المخالف bayan wanda aka saba mishi saba da shi fil furu a rasa idan a usul ne fa idan saɓani kulura saɓani da aka yi shi yana ganin cin naman raƙumi yana karya alwala kai kuma kana ganin cin naman raƙumi ba karya alwala kun lura da ke ko da kake ganin baya karya alwala sai ta ɗauki naman raƙumi ka ci. kuna ji na da ke ko kenan shi da yake ganin ya haɗi abin nan cewa nama raƙumi yana kare alwala ba abin da zai hana shi bin bin ka domin abubuwa ne da ake ijtihadi a kansu ko kana ganin shafar mace yana kare alwala shi kuma yana ganin baya kare alwala mun ga alfuru ne ijiki ijtihadi ne din ayar an wani ya fahimci kaza wani ya fahimci kaza kuma malamai ne suka ƙara ma juna sani bayan bana bakwai bane in an bar bakwai ne ba za a ce wannan an yi sabani bane ina fata kun fahimci wannan da kyau to irin wannan amma idan aka saba usulul din ba shi yana ganin manzo Allah sallallahu ba shi ne ya zama na ya zama annabi ba a Ali bin Abi Talib ne ya cancanta ya zama annabi malaika ne ya kuskure ya bada shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ga wannan arni ne dole ce na ko kaga wannan ba za ka bi sallah ba ko kuma mutumin da yake ganin na na Aisha radiyallahu anha kafin ta dawo kafin alkiyama ta tashi sai an tashi na na Aisha sai an mata bulalan a'udhu billahi minash shaitanir rajim na haddi sai an mata haddi kaga wannan arni ne bai halatta ka bi sallah ba da Allah ta'ala ce ulaika mudarrabuna mimma yaqulun ko wanda yake da aqidar qur'anin nan fa bai cika ba akwai kare-kare da aka yi akwai rage-rage da aka yi wannan abin ya daskare mishi a zuciya ko kuma wanda yake da tabbas zahir hakika akwai abin da yake qur'ani wannan duk da halatta ka bi sallah ba shi da karantar shi ne ya tabbatar da mace ka ka amma ma shi ga wannan ka ce sun ce kaza ba a'a shi da karantar shi ne ya ce shi ka tabbas akwai abin da yake qur'ani ba ba wai magana ma wanda yake qur'ani ba wannan da halatta ka bi sallah ba dan wannan sabanin ba na furu'uddin bane na أصول الدين أنا بعتمد أنا وأنا بجيبه راتب الله يحب لي لشيهاك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب